rahotanni na cewa 'yan bindigar da ake kyautata zaton cewa 'yan boko haram ne sun yi diren mikiya ne a kubla da ke kusa da gula kwatar karamar hukumar madagali honorable james abawa tarda da ke zama shugaban karamar hukumar madagali ya ce kawo yanzu an samu gawakin mutum hudu da 'yan bindigar suka kashe yayin da kuma suka kona majami'u biyu da kuma wasu gidaje sai kamar zuwa da rana za mu san adadin amma yanzu dai an kashe mutane guda hudu da kuma kamar yadda na faɗa an kone coci sai daga bayanin an gana abu ya yi ɗan sauka kafin su fara zuwa eh, gida ɗaya amma yanzu dai mutane sun bar gari gaba ɗaya shi ma da yake tabbatar da harin kakakin majalisar dokokin jihar adama honorable ahmadu umaru fintiri ya fa nuna sa ne game da hare-haren da 'yan bindiga ke kaiwa cikin kwanakin nan a yankin da daɗi ma muna muka addu'a ga ubangiji ya kawo mana saukin wannan al'amari kuma ina kira ga mutanen wanda suke gida su kwanta da hankalin su yi addu'a. To sai dai kuma yayin da wannan ke faruwa a jihar Taraba kuwa da ke makwabtaka da Adama ana fa gudanar da wani taron samar da zaman lafiya ne a garin Ukare game da rikicin da ke akuwa a kudancin jihar a tsakanin Tibi Jukunawa da kuma Fulani makiyaya. honorable ishaya daniel gani da ke wakiltar mazabar ukarito a majalisar dokokin jihar ya ce za su haɗa kai don samun zaman lafiya za mu yi zama yanzu nan kuma a cikin zaman da mu tantance ya ne za mu fito ma al'amarin yanda na suggesting din na ce ya kamata in ma fulani mu na nan zo a zauna a san me ne dalili me ne yasa amma yanda ake hana mutanen mu noma ake koro mutanen mu daga kauye ya sa mutane sun birkice sun gudu da an samu mutum ba haushe ko fulani a cikin gari a je a haushi da duka a bibbige soke shi. Tuni da majalisar dokokin jihar Taraban ta Allah wadai da yunkurin da ta ce wasu 'yan siyasar yankin ke yi na neman da fitina. Honorable Ibrahim Adamu Imam shine shugaban marasa rinjaye na majalisar. gaskiya abubuwan da yake faruwa a wannan yanki na saudan taraba mu ba mu ji daɗi ba kuma a duk wasu watanen da suka kawo wannan rigingimu allah ya wadare da wannan abubuwan da suke yayin da ya da wannan rahoton mukaddashin gwamnan jihar da shugabannin kabilun yankin da kuma na fulani makiyaya suna fi gudanar da taron a garin ukari da zimmar shata jadawalin samar da zaman lafiya ibrahim abdulaziz sashin hausa na mura amurka daga jalingo a najeriya shine kan gawa mai